أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne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 babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci jami'ar baro da kenan kano wanda ko da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da kuma suna na anas idar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kallon bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a cikin waɗannan kwanaki mutane ana ta kokawa da irin halin da ake ciki na matsatsi da rashi da tsadar kayayyaki bayan abubuwa da da aka yi ta fama da su a baya wanda kuma ba a daina fama da su ba na rashin tsaro tashin hankali rashin kwanciyar hankali da sauran al'amura waɗanda suke ciwa mutane tuwo a ƙwarya mun sha jan hankali a wannan shiri kamar yadda sau tari malamai suna jan hankali akan cewa dukkan wani abu da ɗan adam zai samu kansa a ciki kada ya cire wato kansa daga cikin masu laifi ko kuma cikin waɗanda suka zanto sababi na samuwar duk abin da ya samu ya rika ganin abin kamar daga wane ne ba don wane ba abin ba zai faru gare shi ba mun sha faɗa kuma ba za mu gushe ba muna faɗa saboda faɗar Allah ce subhanahu wata'ala ما أصابك من حسنة فمن, فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك duk abin da ya same ka mai kyau to wannan baiwa ce daga Allah abin da kuma ya same ka wanda yake mara kyau to daga kanka ne amma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir Allah ce duk abin da ya faru na musiba to saboda abin da hannayenku ne suka aikata dan ma Allah yana afuwa daga abubuwa masu yawa أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم lokacin da wata musiba ta same ku bayan kun samu ganima ninkin ba ninkin kuka cewa anna haza ta ina wannan ya faru ka gaya musu wannan daga kawukan ku ne Saura kaɗan adam yana da wato hannu a cikin al'amura da yawa waɗanda sukan faru gare shi to ya kamata duk sanda muka samu kanmu cikin wani tsanani cikin wata wahala to mu rika tuno da wannan a sayyidina ali yana cewa ma asaba ma nazala bala'un illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi tauba babu wani bala'i da ya taba sauka sai a dalilin zunubi hakanan kuma ba za a dauke shi ba sai da tuba abinda zai zama babban abinda zai magance mana dukkan wasu matsaloli da muke ganin su na yau da gobe wanda muka sani da wanda ba mu sani ba masu girma da ƙanana shine komawa ga Allah Wata wataala ta hanyar tuba gare shi da ainihin mai da al'amari zuwa gare shi da barin abubuwan da ya hana da rungumar dokokinsa da aiki da umarninsa da gujewa hannunsa, wannan shi ne kadai zai zama wato sinadarin kawar mana da raɗaɗi da damuwa da muke ciki Allah subhanahu wata'ala ya yi wa duk wani mumini wanda ya imani <clears throat> ya yi aiki na kwarai namiji ko mace ya masa alkawarin da daɗin rayuwa a duniya da kuma gwaban sakamako a lahira man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce wanda duk yayi kyakkyawan aiki namiji ne ko mace alhalin yana mumini Allah ce to lalle tabbas za mu raya shi daɗin rayuwa to ba shi rayuwa mai daɗi mai kyau a nan duniya rayuwa ta nutsuwa ta kwanciyar hankali rayuwa wacce ke cike da sa'ida sannan kuma za mu saka masa a ranar lahira da mafi kyan abin da ya kasance wato suka kasance suna aikatawa saboda ka wani alkawari ne na ubangiji cewa da zarar muka tuba muka koma ga Allah muka yi imani na kwarai muka yi imani da abin da ya saukar muka yi aiki da abin da ya saukar aiki na kwarai to ubangiji ya yi alkawari cewa zai mana kyakkyawar rayuwa a duniya zai ba mu hayatan tayyibatan zai ba mu daɗin rayuwa a duniya zai ba mu abin da zai samar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali da ainihin kana'a wadatar zuci daga abin da Allah subhanahu wataala ya hore mana amma wannan sharadi da ya kafa dole sai mun yi shi mun rungume shi shine imani da kyakkyawan aiki Allah cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله Allah subhanahu wata'ala ce ku nemi gafarar ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi zai jiyar da ku daɗi mai kyau har zuwa ƙayyadajjen ajali shine har zuwa mutuwar mutum sannan kuma duk wani mai wani falala ubangiji ya bashi falalarsa saboda haka wannan alkawarra ne da Allah subhanahu wata'ala yayi ta yi amma kuma da sharuɗa ba haka kawai suke samuwa ba sai an cika waɗannan sharuɗa sharuɗan kuma ba wasu abubuwa ba ne illa imani da Allah subhanahu wata'ala ga riƙe dokokinsa da komawa gare shi ta hanyar tuba da watsi da abubuwan da aka san cewa Allah yana fushi da su da kama hannun dukkan wani mai saɓan Allah ƙoƙarin hana shi saɓa wa Allah da dakatar da shi da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan shine abin da zai samar mana da ainihin yarda daga ubangiji subhanahu wata'ala shi ne zai gyara mana rayuwarmu da ita duniyarmu da ita a cikin muke rayuwa kuma ya gyara mana addinin tuna yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gyara masa addininsa sannan ya gyara masa rayuwarsa ta duniya sannan ya gyara masa ta lahira اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معايشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي nabi yakan yi addu'a ya ce Allah ka gyara min addini na wanda shine wato igiyar al'amari na shine abin riko na sannan ka gyara min duniya wanda anan ne rayuwata take sannan kuma ka gyara mun lahirata ta wanda makoma ta take anan saboda ka mu roki Allah subhanahu wataala ya gara mana addinin mu da farko mu kyautata alakan mu da shi sai ubangiji ya kyautata alakarsa da mu mu so shi mu so umarninsa da sa sai Allah shi ma ya so mu ya so abinda muke so ainihin ubangiji subhanahu wataala ya kawar mana da abinda muke ki amma matukar muka ce ba za mu bi wannan ba to kuma duk wata dabara da muke ta kaho da ita ba za ta kai mana ba mu sani cewa a dukkan yanayin da za mu tsinci kanmu a ciki babu wani wanda zai iya cetonmu ya tserar da mu sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne wanda zai iya tserar da mu duk sanda muka dora tunaninmu ko muka kwallafa ranmu akan cewa wani ne zai kubutar da mu ba Allah ba to sai Allah ya mu da wannan mu kuma mu ga irin sakamakon da za mu gani dole ne mu ji cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine mai azurtawa a hannunsa arziki yake idan ya rike arzikinsa babu wanda zai ba ku duk duniya in ta haɗu ba za ta iya amfanar da kai ta azurta ka ba in Allah bai so ya azurta ka ba duk kuma in da ta haɗu akan talautar da kai ko ta wahalar da kai ba za ta iya ban Allah bai nufi haka ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ubangiji yake cewa ka ce da su wane ne yake azarta ku daga sama yake azarta ku daga ƙasa wane ne yake ya mallaki ji wane ne yake fitar da rayayye daga matacce yake fitar da matacce daga rayayye kuma yake jujjuya al'amura Allah ce duk za su ce Allah ne ce to ba za ku ji tsoronsa kuke a dokokinsa ba wannan fa shine ku na gaskiya kuma menene bayan gaskiya sai bata fa anna tusrafun ina ake karkatar da hankalinku ba kwa fahimtar haka saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa babu wani wanda yake ya mallaki arzikin mutum daga sama ko ƙasa sai Allah man yarzuqukum minas samawati wal ard qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qul illah sai man yarzuqukum minas samawati wal ard wane ne yake azurta ku daga sama yake minas samawati daga sammai yake azurta ku daga ƙasa Allah ce ka ce Allah ne saboda ka ubangiji shine mai azurta ku wata nasara da bawa ya samu a duk zai samu a duniya babu mai bashi ita sai Allah faman nasru illa min indillahi al hakim faman nasru illa min indillah Allah azizun hakim Allah kadai nasara a gurin shi take shine kadai zai bada nasara kamar yadda shi kadai zai bada arziki babu wani wanda zaka iya rikewa a duniya ya arzuta ka Allah subhanahu wataala yana cewa amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi utuwin wa nufur Allah ce waɗannan runduna kuke da ita wadda za taimaka muku ba Allah ba ba Allah mai rahama ba kuna da wata runduna da zata baku nasara ba Allah mai rahma ba Allah ce kafirai ba akan komai suke ba sai a cikin ruɗi. sannan ya ce amman hadha alladhi yarzuqukum wane ne wannan da zai ba ku arziki zai azurta ku in amsaka rizqa in Allah ya rike arzikinsa wane ne zai kawo muku arziki Allah ce bal a a lajju fi utuwin wa nufur sun nitse ne a cikin taurin kai da bijirewa sauraka in za mu ci gaba da nitsewa a cikin taurin kai da bijirewa mu rika ganin cewa akwai wanda shi shine arzikinmu yake hannunsa in ya ga dama ya sako mana shi in ya ga dama ya rike to babu shakka muna cikin wahala ubangiji subhanahu wata'ala ya ce sa ake neman arziki babtago inda Allah rizq wa'buduhu washkuru lah Allah ce ku nemi arzikinku a wajen Allah kuma ku bauta masa ku gode masa idan muka yi wannan to babu shakka ko an ko an so abinda Allah subhanahu wata'ala ya so babu wanda ya hana shi Na daga cikin addu’o’in ma’aiki sallallahu alaihi wa sallam Allahumma la mani a lima a ataita wa la mu'ati a lima mana'ata wa la yin fa’uzar jaddi min ya ubangiji babu mai bayar da abin da ka hana kuma babu mai hana abin da ka bayar duk wani mai ji da isa isassa ba za ta yi masa komai a gaban Allah ba saboda haka a yau mun wayi gari mun kwallafa ranmu akan cewa wani shine zai kawo mana sauƙi. don haka Allah ya jarrabe mu da abin da muka muka wato Allah ya jarrabe mu da abin da bamu zato ba dan ya nuna mana cewa sauki daga wajensa ake samu ya nuna mana cewa arziki daga wajensa yake babu wanda zai azurta ka in ba shi ya soka da arziki ba in ko ya soka da arziki to babu wanda ya isa ya rike wannan arzikin da ya soka da shi arzikin kowane bawa daga sama yake ba a nan ƙasa yake wai wani ya ainihin ba kera rai ya rike masa ofis fi sama'i kuma wa mato ado Allah ce daga sama arzikin ku yake to amma ubangiji subhanahu wataala ya sharɗanta ma mu mu'minai mu da muka yi imani da shi cewa mu koma mu rike dokokinsa mu yi masa biyayya to za mu ga da kyau za mu ga abin da zai faranta mana rai amma in muka muka bijire ma wannan muka sa wa zuciyarmu cewa akwai wani mutum wanda shi ne zai iya yi mana to kuwa Allah subhanahu wata'ala zai nuna mana gazawanmu domin zai nuna mana cewa wannan bai isa yi komai ba in ba Allah subhanahu wata'ala ya so ku da wannan ba saboda haka komawa ga Allah subhanahu wata'ala da tuba zuwa gare shi da kyautata ayyuka da gujewa abubuwan da yake saban Allah da hana waɗanda suke saba wa Allah wato a dakatar da su daga wannan saban Allah wannan shi zai samu ga sauki ta inda ba ma zato ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda duk ya kiyaye dokokin Allah zai Allah zai sanya masa mafita sannan kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya mayar da zukatan mu zuwa gare shi mayarwa mai kyau da kinsa mana zuciya wacce za ta koma gare shi da tuba da istighfari da neman yafiya mu yi ƙoƙari kuma mu ga cewa mun yi abin da zai yardar da ubangiji subhanahu wata'ala domin yardarsa ta fi komai in muka samu yardarsa to babu ku shakka komai ma zai zama mana mai sauki amma idan muna cikin fushinsa to babu abin da zai iya zama mana mai sauƙi, ko babu wanda zai iya kawo mana mai sauƙi. Allah ya kawo mana sauki to amin sun amin malalla ya saka alkai a musamman mu ta farko ta zo da ke cewa assalamu alaikum ya ce game da yin sana'a ko aiki a coci ya ce shi yana aiki ne a asibiti kuma akan samu lokacin da ake tura su zuwa coci domin su ɗauki jinin mabiya addinin kirista ɗin yake cewa to menene hukuncin hakan babu komai da an ɗauki jinin wanda ba musulmi ba an sa musulmi wannan baya cutar da shi imani ba a jini yake ba an sa maka jinin wanda ba musulmi shi kenan ka rikide ka zama ba musulmi ba ko ka rike ka je ka ka canza aqida a'a ne daban aqida kuma wannan wani abu ne a cikin zuciya ubangiji subhanahu wataala yake sa mutum saboda ka babu wani abu za ka ga akwai masu da shan zuciya suna cewa akwai sanda za a cire zuciyar wani arne kafiri a samu wani musulmi da an gama aikin ya farfado sai a yi kalmar shahada saboda ka wani abu ne daga Allah ba wai ita halittar kokon zuciyar ko jijinin ne ke tattare da wannan abin na kafirci ba saboda ka dauko jinin duk babu wani abu ana iya amfani da shi ga kowa da kowa magana zuwa cocin ba a'a to ai abin da ya kai shi ba wai ya je shiga cikin su ko abin da ba coci ai ba ce haramun ne a shige ta ba in ta kama ta kama har sallah ma inda za a kwashe abubuwan ciki dan mutum ya sallah a cikin sallarsa ta yi hmm. to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam ya halatta malami ya rika bibiyar yan uwansa malamai domin neman ina suka yi kuskure ya musu raddi wannan ba daidai bane ko ba ko ba malami ba ko wane ne ma dan uwanka musulmi ba ba daidai bane ka rika bibiyan sa domin ka ga kaga ina laifin sa yake annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi tabbatacce yana cewa ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman قلبه لا تتبع لا تتبع ولا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في رحله في جوف رحله منذ صلى الله عليه وسلم yake cewa ya ku wanda suka yi imani da baka amma imanin bai shiga zuciyarsu ba ku daina neman al'auran musulmi ku ga tsiraicinsa ce duk wanda ya ce zai bi wato zai bibiyi dan uwansa musulmi don ya ga tsiraicinsa to shi ma Allah zai bibiyi nashi wanda kuwa Allah ya bibiyi tsiraicinsa to sai ya kunyata shi koda a cikin cikin gidansa yake saboda ka in ka ce za ka bi ka ce za ka bincikowa ne yake yi don ka ɓata shi ka ce nan ya yi ba daidai ba ko yana yin abu kaza to ka sani Allah kai ma yana bibiyar ka saboda haka wanda ko Allah subhanahu wataala ya sako shi gaba ba ba zai kai labari ba saboda haka ya zanto ma daga cikin abinda musulunci ya yi umarni da shi shine sitirta wanda ka samu ya yi ba daidai ba ka sitirta shi man satara musliman satarahu Allah wanda ya sitirta musulmi su ma shi Allah zai sitirta shi yasa za ka ga hatta A magidanci aka hana shi ya dawo wa matar shi tsakar dare ba tare da ta san zai dawo ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da cikin hadisin jabir naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ar-rajulu ahlihi laylan yatakhawanuhum wa ya yatatabba'u awratihim wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum ya faɗo wa matarsa tsakar dare ya yi tafiya ba tare da ta san da dawowarsa ba kawai faɗo tsakar dare yana so ya ga mai take yi bayan idansa ce wani baya dacewa baya baya daidai ba ne saboda haka idan ya zanto ɗaiɗaikun mutane an haramta ka ce za ka bibiyi ina suka yi ba daidai ba don ka tona asirinsu to ina kuma ga wanda yake malami wanda al'umma take amfana da abin da yake karantarwa wanda al'umma take yadda da iliminsa take fa'idanta da abin da yake gaya mata na hukunce-hukuncen Allah ya ce kai kuma shi za ka sako a gaba sai ka ga bayansa sai ka sa abu shakka wannan laifinka ya fi mana waɗancan da ake magana domin idan ka ka soke wani ɗaya daga cikin musulmi wanda ba malami ba to watakila abin zai taƙaita a kansa amma wanda zai ke al'umma tana amfana da shi in ka nemi ka zuwar masa da mutunci to anan kana so ka rusa dukkan wani amfani da al'umma take samu daga wajensa ba shi kadai ka cutar ba ka cutar da al'umma ne duka shi yasa wani daga cikin magabata eh, ibnu asakir yake cewa luhumul yake cewa malamai suna cewa luhumul ulama'i masmuma wa lahi fi hatki astari eh, eh, muntaqisihim ma'luma ki cewa naman malamai yana da dafi kuma al'adar Allah sananniya ce wajen keta wato tona asirin dukkan wani wanda ya ce zai ci mutuncinsu sauraka ba daidai ba ne ba a ce malami mai ba ne malami yana iya zama ya yi laifi yana iya yin laifi yana iya daidai ba daidai ba ba mai ba ne sauraka yadda kake son Allah wata ala ya suturta ka shi ma ka suturta shi ka ɓoye wani abin da ka san yayi in wani kuskure ne to adam ba wanda babu wanda baya kuskure idan ka ce ko yayi magana ya faɗi ba kuskure a wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idan shahada al-hakim fa akhta falahu ajrun idan mai kokarin gano hukunci yayi iya kokarin sa ya dace yana da lada biyu ladan kokarinsa da ladan dacewar da yayi in kuma yayi iya bakin kokarinsa sai ya kuskure annabi ce yana da lada daya yana da ladan wannan kokarin da yayi ne ya gano hukuncin wani abu amma ya kuskure saboda haka kuskure yana iya yiwa amma kuma ba zai kasa samun lada ba ko da ya samu cikakken lada guda biyu idan har ya dace in kuma ya yi kuskure Allah ya gafarta masa zanubinsa kuma ya ba shi ladan kokarin da ya yi sai na abubakar ya yi fassarar mafarki a gaba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce da shi a ba'dan wa akhta'ta ba'dan ka dace a wani bangaren fassarar da kai wani bangaren kuma kai kuskure to idan sayyidina abubakar wanda shi ne shugaban waliyan wannan al'umma duka annabi yana gaya masa cewa yayi kuskure to ina kuma ga wanda ba shi ba babu shakka dole ne a iya samun kurakure a tare da kowa in ka ce kuskuren mutum za ka yi bi ka zubar da shi to babu kuma da ba za ka zubar ba dan kuwa ba za ka samu wanda ba shi da kuskuren mutum da annabawa da mala'iku waɗannan su ne kaɗai aka sa isma aka katange su daga fadawa cikin abin da yake laifi amma duk wani wanda ba su ba zai iya yin daidai zai iya yin kuskure abin da ake la'akari da shi shine me yafi yawa daga cikin halayensa shin kurakuran da barnar ita ce ta yawa wanda ita ce ta yawa ita za ta hukunci idan kuma daidai ɗin nashi ne suka fi yawa kurakuran nashi ba su cika kirga su ba babu shakka ko a lahira mu'amalar da Allah zai yi mana kenan faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun ubangiji zai yi awo ne a lahira za a auna kyawawa da munana idan kyawawan ne suka yi rinjaye shikenan Allah ce waɗannan su ne suka samu babban rabo kaga bai ce sai ya zanto ba su da laifi ko ɗaya ba cewa yi kyawawan ayyukansu su yi jayi to wannan ubangiji ke nan da ya fi kowa adalci haka zai yi mana hukunci bari kuma ɗan adam wanda shi ma a karan kansa mai laifi ne saboda haka ba daidai ba ne wani ya ce zai sako ko malami ko wanda ba malami ba a gaba yana binciken menene laifinsa don kawai ya ya bata masa suna to sai wanda yake ta malam dangane da azumin tasu'a yace ya yace duk shekara shi wanda annabi ya yi wato ashura zai rika yi ba zai yi ba sai yayi tasu abashin babu laifi annabi zai ce wanda annabi kadai yi wa ya gaya masa cewa shi tasu an baya daga cikin abin da annabi ya nemi mutanensa su yi wannan shi kamar fahimta ya cewa tasu ashura din tunda annabi ya azumci ashura kuma bai samu azumtar tasu'a ba don haka shi ba ya watsa da an. bai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa la in ishtu ila qabil la asumanna tasi yace lalle tabbas in Allah ya kai ni badi tabbas sai na azumci tara saboda annabi ya sha alwashin lalle sai ya azumin tara kai kuma ka ce ka watsar to ban san me kake so ka samu ba saboda shi yasa malamai suka ce kamalar cikar ita ce kai tara kai goma shine kamalar in ba za ka iya yi ba saboda wannan rura ko ko wani abu ya bujiro na tafiya ko rashin lafiya baka samu kai na taran ba babu laifi dan kai na goma amma kai ka watsar ka ce ai kawai wannan annabi yayi kamar wancan din wani abu ne wanda aka shigo da shi ba ya da asali wannan ba daidai bane to sai sakon Abdullahi Abubakar yake cewa dan Allah yana son karin bayani game da hadisin da wata mata ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan yaron ta yi aikin haji shin aikin hajin yayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yayi amma ladar na wurinta a ba ce a ladan na wurinta ba hadisin abdullahi dan abbas ya zo a hadisin jabir wata mata ta daga ɗanta annabi yana bayani yana jawabi a gaban jama'a ta daga ɗanta sai ali haza hajjun ya rasulullah qala na'am walaki laki ajr ce tace ya rasulullahi wannan ma zai iya yin hajji? wato yana da hajji shi ma in yayi tayi annabi ya ce eh tayi kuma kina da lada wai ya ce shi ba ya da lada ba shi idan yayi abinda malamai suke cewa wannan hajjin nashi tunda bai balaga ba ta dawwi ce ba za ta zama masa ita ce hajjatul islam ba in ya balaga ya samu dama ya samu iko to dole ya je ya hajji ita ce ta farilla wannan hajjin da za a yi da shi wannan ta dawwi ne ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata da cewa tana da lada saboda ɗawainiya da za ta yi da shi ita za ta yi masa ihrami ita za ta tawafi da shi za ta kula ta ga cewa bai yi wani daga cikin ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana mai ihrami yi ba wato bai yi mahzuratul ihram ba duk ita ce za ta kokari ta ga ta kare shi daga wannan wannan ɗawainiya ta sa aka ce ita ma tana da lada amma ba wai ce aka yi ita ke za ta tafi da ladan ba ta ne shi baya da komai a shi yana da shi ma yana da lada to sai sakon umar muhammad kunya yake cewa yana tambaya ne kan hukuncin mutumin da yana aikin wanki na gida a wajen sai a wajen wanki ban ɗaki yake tunanin cewa na najasa ta taba kayansa kuma ba shi da wasu kayan a kusa gudun a lokacin sallah kada lokacin sallah ya fita sai ya da kayan sai ya sallar da gajeren wando shi ne ke tambayar malami ne hukuncin hakan da ya yi to idan akwai inda yake zaton na jisa ta taba sai ya ya ruwa ko ya sa abin nan ya goge. idan yana ga kamar najasa ta taba ko ina to kuma ba shi da yadda zai yi wanke kayan kafin wato hasu sha ya yi sallah da su domin lokacin sallah ce mai tazarar lokaci kamar a zahar sai iya wanke kayan ma hasu sha sannan ya samu sallar a zahar a lokacinta tana da sashen lokaci la'asar ma tana da sashen lokaci sai dai in ya zanto ya faɗa ku ne lokacin kuma saura bai fi watakila yadda zai in sallar ba lokaci zai fita a wani lokacin ba wai cire kayan zai yi ba don ka cire kayan kuma ka yi su kansu sutura a cikin sallah ai sharaɗi ne na so ka suturce al'aurarka a cikin sallah saboda ka dan menene dan baka samu ka wanke abin da kake zato na jisa ba tun da ma ba ganin ta kake ba shakkar ta kake amma ka cire kayan ka shi kansa wani abu ne shi ma wanda ba a idan sallah ba a haka la yusalli yana ahadukum wa laysa ala atiqihi shay' da shekara ɗayan ku ya sallah babu komai akan da ka idan kai wannan ma kayi shi ma wani abu da aka hana ka ka wannan uzuri ne za ka yi sallar in har kana kokarin kana tsoron lokaci zai iya fita amma ba wai cire kayan zaka yi sallah haka nan ba ka a jikin ka ba to sai mai wannan tambaya yake cewa malami zai tambaya ne ko yana tambaya ne game da kazafi ya ce idan mutum ya yi wa wani kazafi to ya nemi shi wanda aka yi wa kazafin ya yafe masa sai ya ce sai sun je gaban Allah tukuna to shine wanda ya kazafin ya ce to shi zai iya kai kansa kotu domin alkali ya masa hukuncin wannan kazafin da ya yi tunda shi wanda aka yi ya ce ba zai yafe ba kuma ya ce idan mai laifin ya kai kansa kotun shi ya ce ko da ya kai kansa kotun shi wanda aka yi ba zai je ba ya ce ya fi son idan sun je lahira a kwashe bansa shi kuma a bashi wancan shi kuma hankalinsa ne zai kwanta maka ya haka shi ne ke tambayar malam shin yaya mutum zai yi a irin wannan yanayi wanda aka yi wa laifi yana da haƙƙi akan wanda ya masa laifi kuma ubangiji su wani wataala ba zai bar wanda aka cuta ba ba tare da ya karɓo masa haƙƙinsa ba ko dai ta hanyar ya karɓo masa haƙƙin nashi gurin wancan ya bashi ko kuma ta hanyar ya yarda da shi da wani sakamako da zai babbashi akan ya haƙura ya bar wancan ya wuce duk wannan haƙƙin mutum ne haƙƙin mutum baya saraya haka kawai idan mutum ya ce ka yafe min ya ce ban yafe maka ba ya yi muka yafe masa ba ya yafe masa hakkinsa yana nan ba zai sare ba kazafi haddin kazafi in ka kai ka ce ka yi masa kazafi aka yi maka haddi wani wani abu ne daban akwai kuma hakkin shi kansa ya ce ya yafe maka wani shi ma wani abu ne daban saboda haka sai kai ta kokarin lallashinsa ya ƙi yadda ka ci gaba da yi masa kyakkyawar addu'a ci gaba da yi masa wasu abubuwan da za su zama ranar gobe kiyama ubangiji ya ya ci karbe ka a wajensa ba sharaɗi ba ne shi dan an je lahira dole sai an kwashi eh, ka eh, an bashi ubangiji zai iya yardar da shi dan shi ma zai je a wannan lokacin babban abin da yake nema a gurin Allah rahamarsa da suturtawarsa kuma ba daidai ba ne idan mutum ya yi maka ba daidai ba har ya zo yana tuba yana neman yafiya ka kafe ka ce ba za ka yafe masa ba kai ma kana son ألا يمك أفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفو وليصفه فليعفو وليصفه ألا تحبون أن يغفر الله لكم سي أفوا سيافي سوبا ساسن الله يافي مصر فايبا ساسن الله يافي مصر جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين التي wanda wanda aka yi masa ba daidai bai na damar ya rama daidai yadda aka yi masa sai ya atun misluwa. amma kuma wanda ya yafi, ya ma kyautata to ya zo ladan sai yana gurin Allah fa ajruhu ala Allah to kaga meye kai ribar ka kamar yadda wanda daga cikin magabata yake cewa eh, an maka abu ka ce ba za ka yafe ba me za ka yi wata riba za ka samu an yu'azziba Allahu akhaka li ajlik Allah ya azabta dan uwanka saboda kai wace riba ka ci ba wata riba da za ka ci illa ma asarar ka rasa ladan da aka tanadar wa wanda ya afwa akwai lada ba, wanda ba a san ka san iyakarsa ba dan cewa ya kai fa ajruhu ala Allah Allah ya wajabta wa kansa biya ka in ka yafe ce na wajabta wa kaina na biya ka to kaga in ka ce baka yafe ba wace riba ka ci ka je lahira shi an azabta shi kuma kai kayi asarar ladan da ubangiji ya tanada zai baka da kai afuwa saboda ka yana da kyau irin wannan sai mutum ya afuwa <coughs> malam tambayar mu ta gaba ta zo daga wajen take cewa malam menene halaccin sana'ar kwalliya ta fuska saboda mutum idan zai yi gaskiya ana fike gira a ta lokacin yin wannan sana'a take tambayar ya halatta mace ta mai da ita wannan sana'a ta zama sana'arta idan za ta yi yadda ba za ta saba wa Allah a ciki ba babu laifi in ta zanto za ta kauce wa abin da ya zanto akwai saban Allah a ciki amma don abin da za a yi a saba wa Allah a ciki a yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma wanda ya yi shi da wadda za ta yi annamisa wal mutanammisa annamisat wal mutanammisat da wanda ake musu gyaran giran da mai gyaran giran Allah ce duk Allah ya tsine musu to gaga wace irin sana'a ce musulmi zai kama da take cike da tsinuwar Allah kuma ya ce yana neman wata albarka a gurin Allah subhanahu wataala saboda ka in har ba zai ta iya kaucewa abin da yake saban Allah a cikin wannan sana'ar ba to ita canza sana'a ta yi wadda babu babu sabawa Allah a ciki in kuma za ta iya kiyayewa duk wacce ta zo ta ce to bana kaza ni sai ba babban eh, sayin bot ta sa a cikin a ciki kowace ma ta shigo ta daga kai ba kafin ma a yi magana ta gani ba ma gyaran gira saboda musulunci ya hana ba ma wushiriya ba ma kaza shikenan wanda yake take so ita ma ta ce mai tsoron Allah ce shikenan sai ta zauna a yi mata gyaran jiki ba tare da an yi abin da yake sabon Allah ba to ne ga malam menene ingancin cewar ba a fitarwa da riɗi zakka domin yana da mai a jikinsa ita wasu kuma suna cewa kuɗi ne mutum zai ware bayan ya sayar da riɗin sai ya raba wa masu cin zakka shi menene hukuncin su na ainihi shi riɗi baya cikin abubuwan da aka ce a fitar da zakkar su sai dai idan mutum ya zanto noma shi yana sana'arsa ya noma da yawa ya sayar to zai yi zai yi zakkar zakkar zakka ce ta ta wanda yake kasuwanci urudu tijara in ya tara kuɗin da ya tara suka kai shi abin suka kai nisabi kuma shekara ta zagayo zai fitar musu da zakkarsu amma ba wai shi yadda ake fitar da zakkar kayan amfanin gona aka zai fitar da zakkar riɗin ba shi riɗi baya cikin wanda ake yi wa ake wa zakka amma in yana kasuwanci to kamar da kowane ɗan kasuwa da yake kasa kayansa in shekara ta yi ya lissafa abin da yake da shi ya fitar da zakka haka zai yi saboda ya zama kayan kasuwanci amma ba haka ba babu zakka a cikinsa magana cewa ko in ya sayar ya fitar da wani kuɗi ya bayar wannan ba ba haka ba ne to sai wani ya ce malam shin ya halatta ɗaya yi wa iyayensa biyayya idan suka hana shi bin wasu daga cikin sunoni kamar idan ya fito wato gemu ya fito masa suka ce masa ba sa son gemun nan shin ya halatta ya aski domin yi musu biyayya annabi yana cewa inna mata'atu fil ma'ruf annabi ya ce ana biyayya ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba ba a yi ma wani biyayya a kansa annabi yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga wani mahaluki wajen saba mahalicci sauraka iyaye suna da haƙƙi babba akan ɗansu ko ‘ya'yansu su yi musu biyayya akan duk abin da bai saba wa Allah ba kamar yadda miji wata take da haƙƙi wato miji yake da haƙƙi akan matarsa ta yi masa biyayya akan duk abin da bai saba wa Allah ba ma duk abin da yake ya shiga wani hurumi na ubangiji to ah, shugaba ko uba ko uwa ko miji ba su da haƙƙi su tirsasa wanda suke kasan su yi musu biyayya akan wannan gemu yana daga cikin sunanul fitra yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da a cika shi ba a aski ba ya ce ya fulliha wa a Ko ku cika gemu ku rage gashin baki saboda ka shi ya yi umarni da haka wani ya zo ce a'a ka aske to kaga nan yana annabi na baka umarni shi kuma yana hana ka to kaga annabi za a yi wa biyayya biyayya ta annabi tana gaba da biyayya kowa saboda ka sai ba su hakuri ya nuna musu ba wai don wani abu bane dan ya cika sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su kuma su umarce shi da duk wani abin da su san cewa zai iya musu shi kuma insha Allah zai yi musu amma wannan ya bar su ya bar su su bar shi ya cika wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam so ne malam idan mutum yana da dan uwa da yake sadar masa da zumunci amma kuma duk sanda ya je wurinsa domin zumuncin sai ya rika wulakanta shi har ma ta kai ga yana faɗin bakakin maganganu akan iyayensa shin ya halitta shi wannan mutumin ya yanke wannan zumuncin kada ya yanke zumunci saboda wancan ya yanke nashi zumuncin ya sadar masa da zumunci shi sadar da zumunci ba wai lalle sai ka ɗauki kafa ko shi ka je wurin mutum ba tana yiwa ko ba shi da lafiya ka je ka dubo shi ko wani abu ya same shi na jaje ka je ka jajanta masa ko wani abu na farin ciki ya same shi ka je ka yi masa farin ciki ko yana buƙatar wani taimako ka taimaka masa ko wani nashi yana buƙatar taimako ka taimaka wa nashi don ya san kana tare da shi wannan shi shine sada zumunci ba wai lalle sai ka rika zuwa wajen sa ba har ka zauna kuma in ka kai abin da zaka yi ba lalle ka zauna ba sannan shine ka sada zumunci silatul rahim shine yi masa abinda ya kamata yi masa ko da shi ba zai maka ba ko da zai yi maka akasin wannan Allah subhanahu wataala ya ba mu tarbiya ba wai ga dan uwa ba ma ko ma ga waye to la tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid Allah ya ce kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama daidai ba ka ture mummuna da abin da yafi kyau wato ba ma ka tura mummuna da kyakkyawa ba sai ce billaci hi ahsan da wanda ya fi kyau sai ka ga wanda tsakaninka da shi ba ga miciji ya zamo kamar wani ɗan uwa na kudda kudda gare ka to bare kuma wanda daman ɗan uwan naka ne babu shakka kyautatawa za ta iya sawa a zuciya ta canza wani abu da yake tare da shi da yake rike da shi ya rika sauki kuma 'ya'yanku da za su taso za su samu haɗin kai ganin cewa kai ka sassauta daga ɓangaren ka amma in ya yi zafi kai zafi ya janye ka janye to kaga abu ba zai kyau ba kun taru kun zama ɗaya kuma to sai saƙon garba da sa'id daga karawan kuma doguwa yake cewa idan liman baya yin zansatu istiraha shin mamu ya halatta yayi kasancewar da limamin yake yin koyi in har ya san cewa baya yi yana miƙewa to shi ma sai ya miƙe don bin liman a nan ya fi jalsatul istira inda shi bin liman a cikin ayyuka na zahiri wajibi ne cikin ayyuka na zahiri wajibi ne saboda haka in ya miƙe kai ma sai ka miƙe sai dai idan ka san cewa yana yi sai ka yi saboda ita da su istiraha sunna ce ba wai musabi ne ba wai wajibi ba ne amma bai liman wajibi ne inda ma jo'ila al-imamu li yutamma bihi فإذا ركع ف... وإذا كبر فكبر وإذا ركع فركعوا أزوا قرشي saboda ka ita shi bin nashi wajibi ne amma ita jalsatul istiraha jalsatul istiraha ce to sai shi kuma ne kice malam yana son karin bayani domin suna da wani limami wanda idan yana jin sallar azhar yakan jima yana karatu har ma musu ringa shiga cikin wasu wasi a sallar su saboda doguwar tsayuwar kuma karatun a asirce ne shi mala akwai sallolin da ya kamata a gazarta karatu da kuma tsawaita karatu ne sannan kuma yanayin doguwar sujada a harkar karshe bayan an taso har idan wasu yakan juya don doguwar sujada shi mala duk hakan ya dace a cikin sallar jami tare da jama'a eh, sallar eh, akwai sallolin da ana tsawaita karatu kamar asubahi nabi yana karanta ayo 60 zuwa 100 kamar azhar nabi yana karanta ayo 30 gwargwadon gwargwaron suratul sajida ah, amma fiqhun sallar limami tare da mamu shi shine la'akari da waɗanda suke sallah bayan ka wanda shine fiqhunta ah, annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka ya ja sahabbai a cikin salloli ya tsawaita a wasu sallolin ya karanta suratul tur a sallar Magariba. yanzu ka ce zaka zauna sallar Magariba karanta suratul tur abu shakka wannan zai iya zama sadaniyar da wasu za su daina sallar jami'i a bayan ko wani ma kuma gaba ɗaya sallar jami'i ma ya daina ta ka zama fitina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani abu ya faru tsakanin mu'az ibn jabal da yake wa mutanensa sallah da wani matashi wanda mu'az ibn jabal ya shiga sallah ya doguwar karatu yaron ya ga yana da wasu zururruka a gabansa ya yanke sallah ya yi sallarsa shi kaɗai. aka daga baya mu'az yake ce ai wannan ai munafiki ne shi kuma ya ka kukansa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru an mu'azz ya tsawaita sallah wanda hakan ta sa shi ya je yayi sallarsa shi kadai amma kuma an zo ana ce masa munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kira mu'az yayi ta masa fada ce afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'azz eh, kai fitinanne ne kai fitinanne ne ka duba wannan kalma da yake nuna cewa zai iya zama fitina ga wasu shi yasa suke malami suke cewa fiqhun limancin wato shine ka san wa kake wa yake binka baya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo a hadisi yakan shiga sallah yake shi da kansa yake cewa kan shiga sallah da niyyar in tsawaita ta amma ina ji kukan yaro wato akwai wata mace tana sallah a bayana yaron ɗanta yana kuka sai in takaita saboda tausaya mata sauraka za ka iya sallah da wanda yake mai ƙarfi da wanda yake mai rauni shi yasa nufsar da ya ba da ƙa'ida wata ke cikakkiya cewa idan ka yi sallah da mutane to ka sassauta domin a ka akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mabukaci akwai matafiyi ya ce idan kuma kai kaɗai za ka yi ka sai ka tsawaita yadda ka ga dama saboda haka sai mutum ya lura da suwa ne mamansa. mamunsa wani masallacin masha Allah duk mamun matasa ne yan bana bakwai waɗanda majiya ƙarfi ne waɗanda gare da ka tsawaita ba ba ruwansu sai su yi awa ɗaya suna bal ba wanda ya gaci idan ka tsawaita masa ba wani zai amma wani wani masallacin kwai dattawa suna zuwa sallah tsayuwar tana wahal da shi sau haka sai ka sai ka sassauta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah azhar ya karanta har surori irin surar sama'u zatul buruj wasu sama'u wat tariq ay eh, wal layl idha sha. da annabi ya karanta su a cikin idha sama'un shaqqat nabi ya karanta su a cikin sallah azhar kaga shi akan iya takaita sallar abin karatun sura saboda mamu da suke bin ka sallah tsawaita sujjada mun sha faɗa tsawaita sujjadar karshe bai da asali babu inda aka bambance sujjadar ƙarshe daga sauran sujjudoji kowace sujjada an yadda ka yi addu'a ka yi tasbihi a cikinta amma ka ware ta ƙarshe da wata da wani dogon sujjada wannan wata bid'a ce sabuwa babu ita addini limamin da yake haka ji tsoron Allah kada ya shigo da mutane abin da baya cikin baya cikin koyarwar musulunci babu inda aka samu wannan cewa ita sujjada ƙarshe ta fi sauran sujjudoji tsawo babu wannan saboda haka in akwai mai yin wannan sai daina eh, san cewa yana sabawa koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yace sallu kamar muni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ganni ina yi to sai wannan take cewa mallam menene hukuncin wanda ya ce wa matarsa ta je gida da ta fita kuma har tsawon shekara biyu bai neme ta ba shi malami hukuncin wannan auren nasu mai ba ya ce ya sake ta ba tana da a matarsa kuma ah, sakacin yana ga daga ita ne da waliyanta ya kamata da ya ce ta je gida kuma bai biyo baya ba neme shi a ji menene ya faru kuma zai rike ta ba zai rike ta ba a sanya wani matsayi take ciki amma a tsara ido kawai tana ta harkokinta kuma a matsayinta na matarsa shi kuma ya fita sha'aninsu wannan ba daidai aka yi ba amma dai matarsa tana na a matarsa ko shekara goma ta yi inda ba cewa ya sake ta ba matarsa ce dadewarta a gida ba shi yake sa ta zama ba matarsa ba to ne ke cewa mallam ina hukuncin musulmin da ke danganta samun ruwan sama da watan agus ko kuma september ya nuna cewa watan ruwa ne har idan ba a samu ruwan ba za a rika cewa agus break abin da na sani inda musulmi ne eh, ba wai yana cewa watan agus ko watan eh, september ko july ko wane ne shi ne yake ruwa ba yana da ya faɗa cewa a wannan lokacin ana samun ruwa lokaci ne kuma dama ubangiji wata ala. ya sanya lokutan shekara ɗin, musamman a eh, lissafin al-shamsiyya eh, lissafin wata na lissafin kwanaki an san lokacin bazara an san lokacin sanyi an san lokacin zafi an san lokacin kaka da lokacin damana duk waɗannan fusul ɗin an san sukan zo a daidai wannan lokacin sauraka labari yake bayarwa na faruwar wani abu da Allah yake kaddarawa a daidai lokacin ba wai daidai yake da wanda yake da fadar masu jahiliya cewa motsin na bi nau'i kaza tauraro kaza yayi mana ruwa ba su suna jingina samun ruwa ne da samuwar taurara sauraka in an samu ruwa taurara ne ba ya samar da ruwa in an rasa ruwa taurara ne ya rasa ruwa musulmi dan ya ce august lokaci ne da ake samun ruwa ba yana nufin august din ne yake ruwan ba yana faɗa wani lokaci ne da ubangiji subhanahu wataala yake ƙaddara samuwar ruwan a lokacin wanda shine abin da ni na san wadda san wani musulmi da yake ganin shi watan shine mai yin ruwan ba ta sai saƙon Muhammad Samin daga Plateau yake cewa ne ya tabbata a sunna ana faɗin hana malikin quddus sau uku bayan sallar shafa'i da wutri ban san ban san wannan ba ta sai tambaya ta gaba yake cewa malam take cewa kai sun yi faɗa da wata to sai suka daɗe ba su haɗu ba amma da suka haɗu sai mata sallama ita kuma ta amsa amma daga nan sai suka daina kula juna take jatu malam sun shiga cikin waɗanda ba za a kai ayyukansu ba duk ranar litinin da alhamis kenan ko kuwa waccan sallamar da suka riga suka yi ta isa dama abin da ake bukata musulmi ya ga mudan uwansa ya masa sallama inda za a kaddara wani abu ya faru a lokacin da zai bukaci ka jajanta masa ka jajanta masa amma ba wai ana nufin dole ka ci gaba da hulɗa da shi irin yadda kake yi ba ka yi mu'amala da shi ka zauna ka yi hira da shi ya faɗa ba ka faɗa masa ba wannan ake nufi da da dawowa a cigaba da abinda ake bukata shine kada ya zanto ka gan shi ka ɗauke kai shi ma ya gan ka ya ɗauke kai to wannan su aka ce masu gaba da juna wanda za a ki ɗaga ayyukansu zuwa ga Allah subhanahu wataala wani ke cewa ya ji an ce duk wanda ya alwala bai yi bismillah ba to ba shi da alwala ya ce malam su suna abin da ake suke yin alwala kuma gashi babu dama a yi bismillah a ciki to yakan kudarce a ransa idan ya fito daga ban ɗakin zai yi bismillah amma kuma sai ya manta wani lokacin sai ya fara ma sallah yake tunawa sai sai ya sallama yi bismillah tukuna wasu lokutan kuma sai ya idar da sallah yake tunawa amma baya sake sallah to shine ke tambayar malam yanzu duk awalar da ya manta bai bismillah ba kenan sallah ta bata inganta ba wannan ba ba ba daidai a cewa duk wanda bai ce bismillah lokacin da zai alwala ba bai da alwala in yi sallah bai da sallah wannan ba daidai ba ne. abinda ake bukata ga wanda zai alwala shi ne ya yi niyya wato ya halarto da niyyar alwala lokacin da zai yi alwalarsa in ya yi bismillah wannan ya zo yau da wani abu sahabbi ko shi hadisin da ya zo wanda yake cewa lawo zuwa liman lam yadhkur babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba ma dai malamai abinda suka fassara su shine niyya shine ambatan sunan Allah saboda in ya faɗi bismillah din a fili yayi wani abu <coughs> wanda yana da kyau amma dan bai faɗa ba mutukar dai yana da niyyar yin alwala alwalarsa ta yi saboda ko abin ɗaki ne halarto da niyya ta cewa wannan alwala ce zai yi da zai bautawa Allah da ita shi kenan ko da bai faɗi kalmar bismillahi a bakinsa ba dole shi ta yi masu sauraron mu duka duka da wannan muka sa karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yayi kuma na da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma at yahoo.com da kuma shafinmu na fitowar rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci jami'ar baro da ke kano wanda a koda yaushe ke samun dama da mu amsa tambayoyinku da dukkanin inda suka tallafa wajen kammaluwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da